Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da ma mita 41. Ana kuma iya jin yanzu haka kai tsaye a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin rediyo da suka hada da amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya jin kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tasada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu ci gaba da shirinmu na musamman kan fayafayan bidiyoyin Boko Haram. Haka hakika maganar rikicin Boko Haram ya taɓa rayuwar al'umma ba kaɗan ba a Najeriya da makwabtanta. A shekaru bakwai da aka yi ana yakin Boko Haram, miliyoyin 'yan Najeriya sun ji jiki ba kaɗan ba. amma tun daga farkon shekarar 2016 sojojin Najeriya sun kwato garuruwa da birane masu yawa da kungiyar ta kama ta mamaye. Masu daukar hoton bidiyo na Boko Haram da kansu sun dauki hoto na irin kashe-kashe da duka da sare gabobin da suka aikata. yau muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter game da yadda kuka kalli shirye-shiryen yau da gobe na musamman da muka kawo muku a wannan makon game da ayyukan ta'addancin boko haram ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa Bari mu fara da amsar tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa shin menene ra'ayinku game da shirye-shiryen musamman da muka yi muku a wannan makon akan yadda ta'addancin kungiyar Boko Haram ke shafar rayuwarmu kama tun daga kan alaƙa ilimi, shugabanci lafiya da kuma al'adu ko nishaɗi da zamantakewar yau da kullum. Sakon farko daga Umar Yusuf ya ce shi a gaishe ku VOA Hausa. Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce idan ka ji wani ba banza ba idan ba a sha dare ba an sha rana. To VOA ba abinda ba a sha ba a nan don ganin kun kawo mana wannan bidiyo na abin da ba a sani ba game da Boko Haram. Na yi nasarar kallon duka bidiyo set guda hudu kuma gaskiya na karu da abubuwa da yawa. Babu abin da ya fi daukar hankali na kamar tafiyar ku zuwa Borno don ganin guraren da kuka nuna a bidiyo. Abin a yaba ne matuka da gaske ba mai yin haka sai jan gwarzo. Allah ya saka da alkhairi. Ita kuma gwamnati Allah ya bata ikon karasa murkushe Boko Haram a baki ɗayan Najeriya da ma sauran kasashen Su kuma Borno Allah ya mayar musu da abin da suka yi asara na dukiya da rayuka. Sai Ayuba Inuwa ya ce yau da gobe a gaskiya rahotanni na musamman da kuka yi akan 'yan Boko Haram ya ƙara wayar mana da kai akan mummunar aƙida ta 'yan Boko Haram. sai dauda garba bin affan fatuskum ya ce salam filin yau da gobe jama'ar fayyace labarai gaskiya shirye-shiryenku na wannan makon gaba ɗaya ya yi matuƙar ƙayatar da ni kuma har kun sa jikina ya yi sanyi kamar an jefi kaza da gishiri. Sai buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya shirin ku ya bayar da kan al'umma musamman yadda ake ta'addanci da irin ayyukan koyon ta'addancin don haka fararen hula da jami'an tsaro za su iya amfana da bidiyoyin da kuka fitar wajen dabaru da sannin mafakar 'yan ta'addan. Sai Husaina Abba Damban dan kishin ƙasa ya ce Assalamu alaikum shirin yau da gobe babu abin da za mu ce game da wannan shiri na musamman da kuka gabatar kan ta'addancin Boko Haram da haka muke fatan za ku ku ƙara ƙaimi gami da hazaƙa wajen faɗakar da kawunan al'umma yadda za su kare kansu daga shiga ire-iren waɗannan munanan ƙungiyoyi da ma makamantansu. Allah ya kama na zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka ta Najeriya. Amin summa amin. Sai Adamu Muhammad Kore Maguru ya ce hakikanin gaskiya kun yi namijin ƙoƙari. Kawai sai dai mu taya ku da addu'a. Allah ya ƙara hazaƙa. Fatan alheri ga filin yau da gobe shirin mu matasa. Aliyu Ahmad Alkadiri ya ce yau da gobe gaskiya nima na yi mamakin wallahi har yanzu ina kokonto ya aka kuka samu wannan bidiyo. Sai Bello Mamman mai malari ya ce yau da gobe ku bar tuna mana ta'addancin Boko Haram. Abubuwan da suka yi mana kawai sai dai mu ce Allah ya isa. Duk wannan abubuwa da kuka kirga babu wanda Boko Haram bata kawo cikas a kanta ba. Kama daga ilimi zamantakewa nishadi ko walwala har ma ta kai ga idan ka ga ka koda ta kuɗi ce sai gudu. Birni da karkara ya zama babu yarda tsakanin bako da ɗan gari. Ya kuji matar Ahmadu Abacha Machina ta ce salam yau da gobe muna jinjina muku akan irin labaran da kuke watsawa a rediyo da sada zumunta akan yadda kuke fede mana biri har wutsiya dangane da abubuwan da suke faruwa koyaushe a duniya muna addu'ar allah ya saka wa ma'aikatan voa da alkhairin sa amin sai abubakar ibrahim kawu girgir ya ce assalam yau da gobe ai dangane da wannan fayyace wa mutane fayafayen bidiyo da kuka fidda a kwanakin baya wallahi ba karamin fahimtar da mu kuka yi ba dan dukkan shirye-shiryenku da kuka fara babu guda ɗaya da ya bar ni akan wannan maudu'in sai dai fatan alheri da za mu ci gaba da yi muku babu dare babu rana Allah ya ƙara basira da hazaƙa ku tashi lafiya VOA Hausa jami'a mai zaman kanta kan ilmantarwa Muhammad Shehu marar Bankuni ne ya ce hakika ya bangwani ya zama wajibi. VOA Hausa ɗaya tamkar goma muna jinjina muku matuƙa yadda kuke gudanar da ayyukanku musamman abin da ya shafi rahotannin ayyukan ta'addancin Boko Haram yin haka na ƙara ankarar da mutane halayya marasa imanin nan musamman mazauna yankin arewa maso gabas sai sadi energy tandara potoskum ya ce yabon gwani ya zama dole muna jinjina wa sashen hausa na murya amurka bisa fede mana biri har wutsiya akan yadda ta'addancin boko haram ya shafi rayuwarmu mai ɗaki shi yasa inda yake masa yoyo allah ka taimaki voa hausa Amin. Sebil ya ɗan dashe Kano ya ce babu shakka wannan shirye-shiryen naku yana da mahimmanci ga al'umma sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya. sai baban gida aliyu rijau ya ce a gaskiya shirye-shiryen da kuka gabatar a wannan makon zai sa wasu su dinga zargin ku kamar yadda ahmad abba ya fuskanci irin hakan allah dai ya ƙara kare ku daga sharrin masharanta Hassan Muhammad Binanci ya ce, To, yau da gobe ai abin dai ba a cewa komai, sai dai kawai Allah ya kawo mana ɗauki. Duba da irin yadda ƙananan yara suka zamo marayun ƙarfi da yaji. Ya mm. Allah ka tsare mu kada bakin wuta ya mutu ga hannunmu. Da fatar Allah ya saka muku da alkhairinsa kuma kun zamo babbar guga mai cika tulu goma. To mun gode. Sai Muhammad Mutawakil Jumar Galadima ya ce gaskiya addu'ar fatan alheri ita ce tsakaninmu da ku VOA Hausa. Kun wayar mana da kai ta kowane fanni akan harkar Boko Haram. Allah ya ƙara tona asirinsa amin. Ubaidullah Bashir baban Laila ya ce VOA an gaishe ku da kokari don waɗannan bidiyoyin na kunshe da darussa da kuma gargaɗi. Cikin bayanin ku na yadda aka samu fayafayen tsawon bidiyoyin duka ya kai awa goma sha takwas in ban manta ba. Ina fata za ku sake tantancewa ku saki wasu da za su nuna irin haɗarin wannan ƙungiya mai zub da jini. Sai Adamu Ahmed Bunani ya ce ina kiran matasa da su kula sosai kuma su yi karatun tanitsi kan wannan harsashe da wannan gidan rediyo mai albarka suka yi. Allah ya kyauta. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter. at abba dambam ya ce yau da gobe babu abin da za mu ce muku face allah ya taimake ku ya ɗaukaka wannan gidan rediyo mai albarka na muryar amurka sai adbaffa bajuga ya ce lokacin da boko haram suka shiga yankunanmu voa sun taimaka mana wajen isar da saƙonni don haka voa muna jinjina muku sai daga ƙarshe Adsani Shaga ya ci hakika yau da gobe tabbas Boko Haram ta haifar da matsaloli daban-daban kama da taɓarɓarewar ilimi da dai sauransu. To mun gode muna son ji daga gare ku a koda yaushe. yau <laughs> ai faka yau mm. addu'a suke ta wurguwa to Allah ubangiji ya tsare mu da mu da ku gaba daya eh, ya ba ku kuma karin hakuri da jimirin saurare mu ya ba mu da masu sauraron mu sai dai sai da wayi da godiya mm, mm, eh, mun gode sosai To yanzu kan bari mu saurari kashi na hudu na faifan bidiyon ta'addancin 'yan Boko Haram kamar yadda muka faɗa kuma muka faro tun daga ranar talata da ta wuce amma fa muna faɗa a kau da yara domin ka hankalinsu ya tashi sannan a yi haƙuri da saututtuka marasa daɗi da za a iya ji a ciki kamar harbe-harbe. Mm. A shekaru bakwai da aka yi ana yakin Boko Haram, miliyoyin 'yan Najeriya sun ji jiki ba kaɗan ba. To amma tun daga farkon shekarar 2016 sojojin Najeriya sun kwato garuruwa da birane masu yawa da kungiyar ta kama ta mamaye. Masu ɗaukar hoton bidiyo na Boko Haram da kansu sun ɗauki hoto na irin kashe-kashe da duka da sare gaɓoɓin da suka aikata. Su wane ne suka kubuta? Menene labarinsu? A watan Satumba na 2016, VOA ta yi tattaki zuwa Najeriya domin binciko ikirarin cewa yanzu an samu tsaro mai kyau a wuraren da muka gani cikin fayafayen bidiyo da sauran wuraren da 'yan Boko Haram suka kama. Zangonmu na farko shine garin Bama, gari na biyu wajen girma a jihar Borno, mai mutane kimanin dubu ɗari uku kafin 'yan Boko Haram su kwace shi a dubu biyu da sha hudu. Mun tafi tare da kwambar motoci rakiya ta sojoji masu yawa ɗauke da manyan bindigogi da gurneti da na harbo jiragen sama. Garin Bama na daga cikin wuraren da aka fi zub da jini. usman wannan ma yana zuwa mun samu mutum guda da ya kubuta da ransa eh gadan bama wannan ne gadan bama nan ne abin aka yi Alhaji Madu ya kubuta ne saboda ya gudu. Daga baya an sanya bidiyon irin kisan gillar da 'yan Boko Haram suka yi kan wannan gadar a yanar gizo. Akwai wani wannan kanta aka kawo an loda mutane aka kawo su shikenan ɗaya bayan ɗaya wani kuma ya a nan a cikin nan in aka sa tukun kuma wani ya rike kamfa guda biyu wannan sai a harba kai sai a jafa shi a rana ɗaya tak an kashe mutane fiye da ɗari biyu a lokacin ziyarar tamu babu komai cikin garin sai kangon gidajen da 'yan boko haram suka ƙona. har fadar shehun bama babu abin da aka bari a ciki apart from the, the mosque mm-hmm. was fun irin wannan barna haka take a duk garuruwan da aka kori boko haram daga cikinsu a fadin arewa maso gabas mutane kimanin miliyan biyu ne suka gudu daga gidaje da garuruwansu a dalilin boko haram a wannan sansani da ke garin bama mutane dubu ashirin da bakwai suke zaune yayin da wasu ke ƙara kwarara kullum. mun taras da wannan matashiya wadda ta ce an sace ta ne daga garin michiga aka tilasta mata yin aure da wani dan boko haram aka tafi da ita cikin dajin sambisa da ke nan kusa an aure ni na michiga aka kai ni sambisa ya a in ba in ba mu yarda ba yana kama mu ne ana zuwa kullum ma ya sa ta aure wannan amuna aure dole mun yi kokarin zuwa garin kumshe inda muka ga 'yan boko haram suna karkashe mutane a cikin fayafayen bidiyon nan amma sojoji sun ce mana a'a an kwato garin na kumshe to amma hanyar akwai hatsari sosai kashe gari mun karkata zuwa da masak garin da sojoji suka kwace 'yan kwanaki kaɗan kafin zuwan mu mu ne ma mutanen farko da suka fara shiga garin wanda muka taras an ƙona an lalata shi babu kowa a ciki sai wata mata kwaya ɗaya tak yanzu ba ki a tsoro ki zauna ke kaɗai a cikin garin nan babu wani mahaloki ya zan yi suma ba su samu zuwa ba. Kafin rayuwarta da ta miliyoyin 'yan Najeriya ta koma daidai za a ɗau lokaci, to amma akwai alamu na ci gaba. A garin Mainok, 'yan Boko Haram suna ƙona shi ana gyarawa. Sarkin Mainok Lawan Bukar Kyari ya ce an kashe mutane fiye da ɗari biyu a garin. A lokacin da 'yan Boko Haram suke kawo mana hare-haren nan, ba mu da securities a nan gari. Aka yi sakara ɗaya biyu uku, muna nan haka to duk da suke rayen suka gudu suka gudu suka bar gari. a yanzu ana sake gina mainok kuma a bayan da aka kafa wani sansanin soja mutane sun fara komowa boko haram ta samo asali daga maiduguri babban birnin jihar borno kashim shatima shine gwamnan jihar ba za ya sati daya biyu ba sai ka ji sun kawo hari ga cikin garin maiduguri amma ya ce abubuwa sun canja a yanzu kowane irin matsi da muke ciki kowane irin wahala da ake ciki alhamdulillah zai yi mutane su yi bacci a mai duguri janar victor ezugu shine kwamandan shiya ta bakwai ta sojoji a maiduguri ya ce bayanan leƙen asiri da hare-hare da jiragen sama suna na ƙasa sansanonin boko haram da kuraren da suka buya We've done about uh, 70-75% of the job. They are operating in bits and in uh, little, little groups. a watan disamba shugaba muhammadu buhari ya fito ya faɗa wa 'yan najeriya cewar an gama da 'yan boko haram an kore su daga sansaninsu mafi girma a cikin dajin sambisa to amma wannan yakin ba wai ya ƙare ba ne 'yan harin ƙonar bakin wake na boko haram suna ci gaba da kai hare-hare har ma a cikin maiduguri har yanzu akwai dubban mutanen da ba a kwato su ba daga cikinsu har da mafi yawan 'yan matan sakandare na chibok da aka sace shekaru biyu da suka shige Fadin arewa maso gabashin Najeriya akwai mummunar matsalar jinƙai ta rashin wadataccen abinci da ruwa ga mutane miliyan biyar. A ƙauyuka da karkara inda ba a girka sojoji ba, 'yan Boko Haram suna kai hare-haren Sari Kanoki. Waɗannan makiyaya sun tsere daga 'yan Boko Haram kenan a daidai lokacin da muka haɗu da su, an tafi da dukkan mata da yaransu. seya da kawo bidon gure sin mm. san masa yi laila tun tuntana boko tuk boka da ganya tun ce tsakanin darajamal da bulongo ah. duk cikin kargo-kargo na duk boko haram ne sun yi ambus mutane suna mm-hmm. wucewa ko soji suna wucewa ba sa bari suna harbi yake duk su ne tsakanin an sanya 'yan boko haram a gaba to amma kuma ba a gama da su ba tukunna. Mm-hmm. To ɗan iya ma ya game da Isa Lawal na Ikra inda ya ce shi ma sai ya tofa albarkacin bakinsa a wannan fashin baki da yau da gobe yake yi a makon nan game da maganar ta'addanci a cikin al'umma. da gaggawa na ga ɗan iya yau ya fito cikin hanzari na ce ɗan uwa ina zuwa kuma haka cikin sauri ya ce ai ka san yanzu ba a sakacin sakaka cikin kowane lamari amma dai a gaskiyar magana ina da damuwa ne akan halin ɗan adam iyayen buri don kuwa ka san da a Najeriya hare-haren boko haram ne ke jefa ƙasar cikin haɗari musamman ma dai ruwan bama-baman da 'yan boko haram ɗin suka dinga yi wanda ya kai 'yan ƙasa da yawa kabari amma sai ga shi yanzu da sannu abin na nema ya zama labari ko da dai kuma duk da haka akwai buƙatar a ja hankalin samari don su suka fi yawa cikin 'yan boko haram ɗin da suka dinga kai wa 'yan ƙasa mummunan hari wanda waɗancan hare-hare ne ma suka jefa rayuwar 'yan ƙasa cikin tsananin tsauri. Na ce, i ɗan iya kuma gaskiya ne fa 'yan ƙungiyar Boko Haram sun tafka ta'addanci wanda ya jefa rayuwar 'yan ƙasa cikin kunci, musamman ma dai yadda suka dinga kai hare-hare a masallatai da coci-coci. Amma kuma duk da haka wani abin takaici sai ka ji sun fito suna wai hare-haren koyarwa ce irin ta addinin Musulunci. Alhalin idan za su kai harin hallaka al'umma kowa suke kashewa babu wani nuna bambanci shi yasa ma malamai suka ce boko haram din ta gabza karo da addinin musulunci abin da ya sa suke butulci don ko shi addini ya baiwa kowane bil'adama cikakken yanci na gudanar da rayuwar shi cikin jin daɗi babu wani zillumin zalunci amma dai haka nan 'yan boko haram din suka dinga kashe 'yan ƙasa saboda wai ba sa son boko gidan turanci dan iya ya ce to ai dama ni abin da ya sa ka gana ɗauko wannan magana ta boko haram ina ta nana ta ta shine yadda na zauna na fahimci illata har ma na gano idan dai muna neman mafita to ya zama wajibi mu tabbatar da al'ummar mu kafta koma makaranta sannan kuma gwamnati ta sanya ido kan koyar da karkatacciyar fahimta don fa na gano daga wasu makarantun addinin ake rura irin wannan wuta saboda haka dai dole ne ne a haɗa ƙarfi tsakanin gwamnatoci da mawadata don fito da mafitar magance irin wannan bala'i na ƙungiyoyi irin su boko haram masu hare-haren cuta albashi ƙasashen mu sa samu tsarkake tsamin tsaron da duniya za ta ce sun yi tsafta saboda sai fa da zaman lafiya ne kowace ƙasa ke baiwa tsaran tarata To mun gode dan iya da taka gudunmawar amma kuma yanzu kai tsaye muna tare da lauya Aminu Gama mai fashin baki amma kafin mu je gare shi din akwai dan wata matashiya da zamu so ya ji anan ah, zamu dan karantuta. Mala Aminu barka da warhaka. Yawwa barkan mu dai. Yawwa. Barka da shigowa. Barka da shigowa. Yawwa. To bari mu dan karanta wannan matashiyar kafin mu baka fili. Yawwa to a wato masu sauraro muna son su ji cewa a lokacin da tsohon shugaban Afirka ta Kudu wato Nelson Mandela ke fursuna akwai wanda ake kira Archbishop uh, Desmond Tutu mm. wanda ya zamanto babban mai rike wuya ga 'yan adawa wato yana ah. hantara da tsaron 'yan adawa saboda abubuwan da basu kamata da suke ba don haka ne ma ya samu wata lambar yabo a shekarar 1984 a sakamakon wannan gwagwarmaya tasa a wancan zamani a lokacin da Nelson Mandela din ya naɗa shi Desmond Tutu bayan shi ya zama shugaban ƙasa kenan ya naɗa shi a matsayin shugaban hukumar bincike na gaskiya da gaskiya da kuma sasantawa a afirka ta kudu domin sasantawa ita ce kashin bayan komai da warwaran matsala mm. to na ga ga wasu abubuwa na a tsokacin da ya yi a wani littafi ko eh, ya fara da cewa babu takamaiman hanyar da za a bi domin sulhu babu wata hanya da za ta gaggauta magance ciwo ko rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma bayan tashin hankali mai muni hakika akwai matukar wahala a samar da yarda da fahimtar juna tsakanin mutanen da makiya ne a baya amma ya zama wajibi a duba wannan idan har ana neman dawwamamman zaman lafiya yin waiwaye kan irin rayuwar mara daɗi da aka fuskanta a baya amincewa da aukuwarta sannan a fahimci yadda lamarin ya auku domin a gudu tare a tsira tare ta haka ne kawai za a ne kawai za a iya tabbatar da ganin hakan bai sake faruwa ba. sannan ya ce abin da muke gani a afirka ta kudu shine kowace al'umma na da irin hanyar da ta dace wajen tabbatar da sulhu ba za a yiwu ba wani daga waje ya zo ya tilasta muku ko ya tilasta muku bin wata hanya da wata al'umma daban ta bi domin kaiwa ga sulhu a'a mu ne za mu kirkiro hanyar da kanmu ta yadda ya kamata mu bi tafiya ce mai matukar wuya wacce za a gane irin halin wuyar da mutane suka fuskanta da dalilin da ya harzuka mutane suka ci zarafin wasu tare da kawo al'ummomi da ba sa ga maciji da zumar neman hanyar samun adalcin gaskiya da zaman lafiya yayin da ake fuskantar sabbin rikice-rikice akwai buƙatar a nemo mafita wacce ta dace da halin da ake ciki da tarihi da kuma al'adu. to malam aminu gamawa sai in ce kaji wannan shimfiɗa ta wani tsokaci da shi desmond tutu ya yi a kan wani littafi na magana yadda za a yi sulhu da ba da kuma zaman lafiya a tsakanin al'umma da me za ka yi shimfiɗa a kai ko in ce ƙara a kai to alhamdulillah shi tashin hankali ya da rikice-rikice ba yau aka saba yin sa a duniya ba a sassa daban na duniya a baya an samu tashe-tashen hankula wanda daga baya aka kawo ƙarshensa amma babbar tambayar da kowa yake yi shine musamman idan aka ce wannan yaƙe-yaƙe da fitintunu ya faru ne a tsakanin al'umma da da suna tare sai wani bambanci na siyasa ko na addini ko na kabilanci ya shigo ya sa suke kashe junansu bayan an samar da zaman lafiya me ya kamata a yi hmm. saboda samar da sulhu a tsakaninsu saboda wa'annan mutanen za su ci gaba da zama tare da junansu. Mm. Afirka ta kudu tana ɗaya daga cikin misalin da za mu iya kawowa. alada wani misali kuma shine kamar ƙasar Rwanda mm. yadda akwai 'yan ƙasan suna tare amma saboda bambanci na ƙabilanci wata kabila ta hutu ta tashi ta yi kisan kiyashi akan 'yan kabilan tutsi mm. amma daga baya bayan an samar da zaman lafiya tambayar da kowa yake yi shine to tun da wanda aka kashe da wanda ya yi kisan dama suna tare suna zaune a guri ɗaya ne mm. me ya kamata a yi to irin wannan tambayar ita ma tana fuskantar mu a dangane da abin da ya faru a yankin arewa maso gabas musamman a jihar borno mm. to me kamata duba tarihi mm. idan muka duba tarihi za mu ga cewa ita wannan jiha ta borno fa a baya ke zama ita ce home of peace wato garin zaman lafiya amma saboda eh, ta auku a shekarun bayan nan ya sa an samu kashe-kashe an samu an raunata mutane da yawa an kuma a kori mutane da dama daga yadda suke zaune mm. waɗanda suka yi wa'annan ta'adin ba wai baki ne daga waɗansu gurare ba mm. a baya a hira-hira da kafafen watsa labarai suka yi musamman na biyu da sauransu mm. mun ji bayanan da wasu suke cewa waɗanda suka kawo harin nan ma akwai 'yan uwansu a ciki to abin tambaya a nan shine tunda alhamdulillahi jami'an tsaro da sojoji sun ci karfin wannan yakin har ma da karfin soja an ci nasara a gurare da dama tambayar ita ce me ya kamata a yi yanzu zuwa gaba hmm. musamman dangane da abin da ya shafi yadda za a yi zamantacewa tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma waɗanda ake tunanin watakila suna da hannu wajen kawo wannan abin hmm. na farko dai sai an tabbatar da cewa duk wasu masu makamai a hannunsu ko kuma masu niyyar kawo fituna an ci su. Mm. saboda ba zai yi kai sulhu ba idan akwai wani akwai makami a hannunsa yana kokarin kawo hari ko mm. yana kokarin tada fitina mm. amma wani abu da ya kamata mu fahimta shine akwai dubunnan mutane in fa sama da mutum miliyan ɗaya da an fitar da su daga gidajensu wanda suna zaune ne a matsayin 'yan gudun hijira kuma 'yan gudun hijiran nan ya wuce kashi goma ne daga cikin su ba bai kai kashi goma ma daga cikin su sune suke sansanin yan gudun hijira hmm. da yawa daga cikin su wajen kashi casa'in suna gidajen mutane ne suna zaune tare da su hmm. a garuruwan su babu doka da oda ko an rushe su uh, guraren aikin gwamnati an tarwatsa guraren hmm. makarantu an tarwatsa guraren mataki na farko idan ana so a samar da sulhu da ci gaba a dawo da rayuwa yadda take a baya shine hmm. na farko dole ya zamanto an samar da tsaro a wannan guraren da aka kwato daga hannun 'yan ta'adda na hmm. farko kenan na biyu abubuwan more rayuwa irin su makarantu su asibiti su ma'aikacin gwamnati su kotuna su ah, caji ofis da 'yan sanda da sauransu hmm. dole a gina su haka zalika mutanen da suke 'yan gudun hijira ko a cikin najeriya ko kuma a wajen najeriya mm. dole a yi kokarin maido da su gida ba zai yi kuma ka ɗebi mutanen nan kawai ka dawo da su gida ba saboda in da wani attajiri da yana kasuwanci yanzu ka dawo da shi babu kasuwancin gaba ɗaya hmm. an lalata komai da komai abin da ya kamata a yi shine na farko a samar musu da jari hmm. waɗanda kuma ba za a sama musu jari ba a koya musu sana'a hmm. musamman mata da yara akwai waɗanda da yawa daga cikinsu wasu an musu faɗe wasu an musu raunuka ya kamata a basu horarwa ta musamman yadda za su ci gaba da rayuwarsu yadda take a baya abin da zai baka takaici na je maiduguri yan satukan baya a cikin gari cikin dare sai ka ga yara ƙanana suna yawo akan titi eh. ko kuma ga yan mata suna yawon karuwanci saboda babu yadda za su ciyar da kansu sai ta hmm. hanyar sun je su an neme su an ba su saboda sun shiga wani a shi kaga akwai akwai sauran na ka ba ta wannan bangaren akwai sauran akwai aiki mai girma a gaban gwamnati da hmm. kuma sauran jama'a gaba daya dole haɗa karfi da karfe ya zamanto cewa na farko an yi abin nan bisa ilimi ya zama to eh. an sani mutum nawa ne abin nan ya shafa mutum nawa aka wato kididdiga kenan a samu kididdiga ta mm. kwarai in babu kididdiga duk kokarin da in babu bayanai na mm. sahihan bayanai sai a ce an kashe kuɗi sai ka rasa wa aka kashe wa kuɗin an mm. ce ah, akwai yan gudun hijira ba a yi din su ba a samu sunayensu ba ba a san iya su ba wannan duk zai zama matsala amma idan aka samar da wa'annan sulhu kuma akwai kokari da za a yi na musamman wajen canja tunanin waɗanda aka gurɓata yawwa to to to kaga maganan canza tunanin nan da kake yi mm. duk da yake lokaci ba eh, zai bamu ba amma da yake ba wani abu ne da za mu ce sai mun gama shi dole yanzu ba a juma'a mai zuwa in Allah so za mu dasa daga shin ya za a yi wurin maganan sulhu da canza tunanin mutane wani an kashe masa nasa ya ce sai ya rama kila a zuciyarsa ko kuma ɗansa ya taso ya ji ai sai na rama kamar da ya ka bada misali da hotunan kashe-kashen da aka yi a Rwanda sai ka ga hoton wanda ya kisa ga wanda aka kashe wa ke kike ban labari eh, kuma ah, shekaru ashirin da suka yi wannan ɗinsu eh, ba? Yawwa. Akwai abin da muke cewa turutar reconciliation mm. uh, uh, wato za a zo a faɗi gaskiya kuma mm. sulhu na farko dai mm. wanda ya yi laifi dole ya zo ya ansa cewa ya yi laifi. Idan muka ci gaba da cewa duk wanda yake da laifi sai an halaka shi ko kuma musamman musamman kamar yan mata da yawa daga cikin su an ɗauke su da karfin da karfi mm. ko aka tafi da su aka bautar da su wasu aka aure su eh. su kwato su su dawo gida in aka ce za a ci gaba da nuna musu wariya ko kuma za a zauna da su a fahimci a gyara musu to mala mala abinu eh saboda lokaci bari mako mai zuwa insha Allah duk da yake mun gama wannan diddigar series ko kuma in ce wannan jerin da muka yi in Allah su mako mai zuwa zamu dora akan maganar zamantakewa da sulhu to mun gode sosai mun gode kwarai mm. yanzu kan Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi Julia Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wato John sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live Ibrahim Jarmai sannan kuma muna fatan Allah ya sa a samu damuna mai albarka a Najeriya kamar yadda aka ba da labarin a ruwa fa ya fara a Kaduna sosai aka ce ko eh to Usman Ahmad kamar ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC sai Allah kai mu litinin. Shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa.